demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamnati tana da hurumin hana ɗan kasuwa kora ko ɗaukar ma'aikaci? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gwamnatin ƙasa kamar Najeriya tana da hurumin ta hana kamfanoni masu zaman kansu korar ma'aikata idan ba su da buƙatar su. Muna wannan tambaya ne domin rahotanni suna danganta wata barazana da aka ce ministan kwadago na Najeriya Dr. Chris Ingige ya yi ga bankuna da kuma kamfanonin sadarwa a ƙasar cewa muddin ba su dakatar da sallamar ma'aikata da suke yi kamar yadda ya ba da umarni ba, to gwamnati tana iya ƙwace lasisinsu na ci gaba da aiki. Ministan na kwadago ya yi wannan barazanar ce a wani taron koli na kwadago a birnin Geneva kasar Switzerland makon jiya. Ministan ya ce ni ne ministan kwadago kuma zan kare muradin ma'aikata. gashin fidar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana. umarnin kada bankuna su rage yawan ma'aikata daga gwamnatin najeriya ya samu turjiya daga bankunan inda tuni su suka kori ɗaruruwan ma'aikata daga aiki hakan dai bai wa ministan kwadagon najeriya chris ingige daɗi ba inda ya barazanar gwamnati ka iya janye lasisin bankunan da suka yi bris da wannan umarnin we cannot imagine that we have uh, about half of our population unemployed and even those employed are unemployed ingige dai ya ce gwamnati na kokarin samun 'yan najeriya aikin yi ne inda ya ce kusan rabin al'ummar najeriya ba su da aikin yi intend to tackle this problem head on. Zan fuskanci wannan matsala ka inda na in sai na ga kare muradun ma'aikata kuma ko za a dau irin wannan mataki to ya zama wajibi ne bankunan su zauna da ma'aikatan su kullo da yanayin da ba zai zama an musguna ma'aikatan ba tamkar suna aikin bauta a ƙasarsu su. Jami'an bankuna dai sun ɗau matakin yin shiru kan wannan lamarin inda na tuntuɓi wani ma'aikacin banki da bai amince in bayyana sunansa ko ɗaukar sautinsa kan na'ura ba da ya ce ministan kwadagon ba shi da hurumin fito da wannan barazanar da ko da hakan zai yiwu to sai ta numba babban bankin Najeriya da ke ba da lasisi ga bankunan da kuma shimfiɗa yarjejeniyar hakan don lamura na kasuwanci da akan iya cin riba ko faduwa. jami'in banki ya ce matsalar ta wuce gaban mayar da kuɗi zuwa asusu ɗaya na baitul mali da gwamnatin buhari ta yi da hakan ya hana bankuna cin riba wannan da a cewar sa wani lokaci ne mawuyaci da najeriya ta auka na kuma bayan tattalin arziki inda misali a da in banki na cin ribar naira ɗari ne to yanzu tamkar yana cin ribar naira hamsin ne hakan na nuna har dai bankunan za su bar korar ma'aikatan to sai dai su rage musu albashi da kashi hamsin cikin ɗari a tabaran tsohon ministan cinikin najeriya injiniya mustapha bello su ma bankunan sun auka yau abokan hulɗar su caji mai yawan gaske a ajiyewa ko fitar da kuɗi kuɗi da wasu hanyoyin da suka wuce gona da iri. Yau an fito da wata sabuwa an ce in ka aje kuɗi zuwa miliyan goma za a caje ka kaza sannan in ma ya wuce haka nan abin za a caje ka ɗaya ne da wato mai biliyan ɗaya ma da kai mai biliyan goma duka abu ɗaya za a caje ka. Daɗa waɗanda suke da ƙasa da ya kama daga naira ɗaya zuwa miliyan goma nan za a baza shi. To kaga wannan ba a yi adalci ba. Sannan bayan nan kowane yunkuri kai za ka ga an caji naira hamsin, naira ɗari, naira VAT ga sunan bila adadi. Ni dai na yi magana da wasu manyan manyan lauyoyi na kasar nan kuma sun ce mu in bari su duba su su ga abin da za a yi saboda me in mutane ba za su koka ba mu ma koka maimakon mutane a yi maganin wannan al'amari in ba haka ba kyale haka za su ci gaba da kawai cajin kawai ka wayi gari ka da kai kayan ajiya kana tsammanin ga abin da kake da shi ka zo ka da ba haka bane barazanar minista Ingigide ta shafi kamfanonin sadarwa da su makon kori ma'aikata saboda rage buga waya da mutane ke yi da hakan kan sanya su tafka asara Mun tambayi lauya Hassan Liman gwamnati tana da hurumin hana bankuna ko wasu kamfanoni korar ma'aikata ta? Wannan an san za a same ta ne a ƙarƙashin doka na ma'aikata na ƙasa wato wanda ake abin da ake ce masa labor act Za a same a cikin doka ta ma'aikata na ƙasa wato inda in ɗan eh, kasuwa ko kamfani ko kamfanoni masu zaman kansu masu tafiyar da kasuwanci a ƙasa da kuma su kansu ma gwamnati in suka ga cewa suna da ma'aikata an suka ga cewa ma'aikatan da suke aiki a ƙarƙashinsu ba za su iya ci gaba da aiki da su ba ko kuma ba sa buƙatan aikinsu ko misali kamar kamfani tana tafiyar da kasuwancinta sai ta tarar cewa a yanzu haka ba ta samun riba ba za ta iya biyan ma'aikatan nan albashinsu ko ta biya musu haƙƙinsu to haka samu haka ita kanta wannan kamfanin za ta nemi ma'aikatan nan ta sanar da su cewa fa shi gaba da zaman ku a ma'aikatanmu ba zai yiwu ba za ta tattauna da su a ƙarƙashin kashi na ashirin na dokan ma'aikata na ƙasa in ta sanar da su to a nan in ta ba su sanarwa ta ba su lokaci a nan kuma za ta iya sallame su daga aiki amma kawai haka ta tashi cewa ta kore su ba tare da ta sanar da su ba to nan ne za a ce sun saba ka'ida Um, wannan hali da ake ciki yanzu a Najeriya inda gwamnatocin jihohi ba sa iya biyan albashin ma'aikata. Yanzu sai su ci gaba da ajiye waɗannan mutane ba sa biyan su albashi ko kuma dai sai su kira ƙungiyar kwadago su ce musu ba ma iya biyan albashi za mu kori ma'aikata a irin wannan yanayi da yawa za ka ji ƙungiyoyin ƙwadago za su ce su yi barazan su ce za su shiga yajin aiki. haka yake al'amarin yawanci in aka samu mishkila irin wannan ƙungiyar kwadago za su ce za su shiga yajin aiki amma shin abin tambaya shine kamfani ko gwamnati ta ci gaba da ajiye ma'aikata ba tare da tana biyan su hakkinsu ba a nan ma shi kansa ya saɓawa dokan aiki na ma'aikata wato labor act ko abin da ake ce collective bargaining ko wato doka na yarjejeniya tsakanin ma'aikata ga wanda ya ɗauke su aiki cewa in su ma'aikatan ne yanzu suka tashi su faɗa wa bankin to mu fa ba ma son muku aiki su ajiye aikin su bar musu aiki kaga a nan su ma za su iya karya wannan bankin kenan hmm. domin bankin watakila sai ta koma ta nemi wasu ma'aikata ta kasu gun aiki me yasa shi ma'aikaci yake da yanci ko ku suke da yanci su cewa wanda ya dauke su aiki aiki ya ishe mu mun bari amma wanda ya dauke su aiki bai da yanci ce ya sallame su shi sai ya kira kungiyar kwadago sun tattauna tukun. a hajji sabo kowanne daga cikinsu a bisa ka'ida na shari'a na doka yana da dama in yau baya son ma'aikata a karkashinsa ko kamfani ne ko gwamnati ba ma son ma'aikatan nan sanarwa kawai ake bukata sanar da su ba ma bukatan ku abun aikin ku amma babu doka kamar yadda muke magana kashi na ashirin din nan hmm. ba wai ya haramta ko ya ce kamfanin ne ko gwamnati ba ta isa ta kori ma'aikatan aiki ba ne. minista Ngige yana barazana cewa eh, gwamnatin tarayya za ta janye lasisin bankunan da suka kori ma'aikata bayan an ba su umarnin cewa kada su kori ma'aikata wai status quo abin hali da ake ciki a zauna a haka to wannan ne yake dan ɗaure mana kai cewa shin gwamnati tana da huruminta cewa dan kasuwa mai zaman kansa cewa bai isa ma'aikaci sai ya ga ma'aikata da zai dawo kuma ba zai ga lokacin da zai sallame su Aji sabo an sani a nan shi ne muka sake koma karkashin kashi ashirin mm. na dokan ma'aikata na ƙasa. Mm. A nan su bankunan da ake magana a kai a Najeriya mm. sanar da ma'aikatan nan za su yi. Shi kuma ministan kwadago a kan gaskiya in ya tsaya ya karanta wannan kashi na ashirin da dokan ba inda aka haramta ma wannan bankunan ko kamfanoni cewa kar su sallami ma'aikatansu amma abin da dukkan mu gaba da zamu yi la'akari da su bankunan da shi kuma ministan kwadagon ya kamata a yi shine a yi tunani shin in aka kori ma'aikatan da halin da ƙasa ke ciki in aka koma halin tsaro da sauransu za a iya ce to in aka kore su wayannan mutane ina za su tafi ina za su samu abinci da za su ci ina inda za su samu ayyukan da za su yi yana iya kawo wani kalubale ga aiki harkar tsaro ta ƙasa amma a tsoratar da banki ko a musu barazana cewa in kuka kori ma'aikatan ku za mu soke lasisin ku akan gaskiya wannan magana da shi ministan kwadago ya yi bai shi bisa ga kan ka'ida ba amma su kuma bankunan ya kamata su yi la'akari da cewa ba wai kawai za su tashi su kori ma'aikata kawai haka ba ne ya kamata su yi la'akari su ma kansu da abin da ƙasa ke ciki amma ana aiki ne ko ana tafiyar da kasuwanci don a yi riba in aka tabbatar cewa ma'aikatan da ke karkashin banki ko ba su da aikin yi to babu doka da ya hana wannan bankin ko ma'aikata ko wannan kamfanin ko ma'aikacin gwamnati ne sallame wannan ma'aikatan aiki amma duk abin da za a yi za a yi ne a yi lalashi yadda ba za a samu miskila musamman ta tsaro a ƙasa ba. Masu da wannan fashin bakin Allah ya kama ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Muhili da Lauya Hassan Liman da Cubashiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.